radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na rana na yau talata. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da kuka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Ba nan sai mu kawo muku shirin na Muleka Iran. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. A makafin nan ga shirin nan na ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. kun san. Jama'a masu rari Assalamu alaikum yau talata goma sha biyu ga watan Yuli na shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan Zulhijja na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu rari kun san cewa shekaru 218 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan Yulin shekara ta 1804 alexander hamilton ɗan siyasa kuma masanin tattalin arziki dan ƙasar amurka ya rasu an haife shi a shekara ta 1757 a kasar ta amurka sannan kuma daga bisani ya zama ɗan siyasa mai tasiri a cikin harkokin gwamnatin amurka bayan samun 'yancin kai daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka hamilton da shine ministan tattalin arziki na farko bayan samun 'yancin kan ƙasar amurka yana da ra'ayi na tsarin jari hujja babu ruwansa da ra'ayin talakawa abinda shi kuma yake ganin cewa shine yake da muhimmanci shine yadda mai arziki zai ci gaba da ƙara gina kansa sai dai kuma yana ganin tsararru masu kuɗi dole ne sai wani abu domin hana talakawa yin bore da ƙarshe dai hamilton ya rasu yana ɗan shekaru 47 a duniya. dai kun san cewa shekaru 87 da sa gabata rana irin ta yau mutanen birnin mashhad daga arewa maso gabacin kasar iran suka fara wani bore wanda ake kira da boran masallacin guharshad domin kare musulunci da karantarwarsa wanda sarki da za sha yake kokarin shafewa a kasar malaman addinin musulunci su ne suka jagoranci wannan bore wanda jami'an tsaron sarki sha suka yi wa daren mikiya a lokacin da ya sarkin yana son tilastawa mata a kasar iran su cire hijabi wanda addinin musulunci ya umarce su da sakawa a kawunan su kuma a lokaci guda yana son ya mai gurbin sa da kananan kayayyaki na turawa wanda yake bayyana tsarecin mata amma boran mutanen mashad da sauran garuruwa daban-daban a kasar ta iran ya sa sarkin ya kasa cimma wannan manufa tasa ƙarshe masu kun san cewa shekaru 76 suka gabata rana irin ta yau wato 12 ga watan yulin shekara ta 1946 wasu yahudawan sahayuniya na kungiyar 'yan ta'adda ta ergo sun tada wasu bama-bamai a karkashin daud hotel wanda yake birnin kudus a palestine wannan otal dai wurin sauka ne ga masu ziyara a birnin kudus da gaskin palestinawa da kuma 'yan kasashen ketare mutane 200 ne dai suka rasa rayukansu a harin daga ciki har da yahudawa goma sha biyar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 ci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. Iran ta ce Amurka ba za ta ɗora wa ƙasar ra'ayinta tare da zarge-zarge da kuma takunkumai ba. gwamnatin mali tana tsare da sojojin ivory coast 49 saboda shiga kasar ba tare da izini ba a najeriya kuma shugaba buhari ya buƙaci ƙungiyar malaman jami'a wato asu ta sake nazarin matakinta na yajin aiki yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa idan akwai sauran hanyar diplomasiyya da ta rage a tattaunawar ɗagewa iran takunkuman tattalin arziki to albarkacin ƙasar iran ne amma gwamnatin amurka mai ci ba ta bar wata kafar diplomasiya ba dangane da yarjejeniyar jcpoa sai da ta toshe tashar talabijin ta press tv nan tehran ta nakalto yan yana faɗar haka ne a shafinsa na twitter jiya litinin ya kuma ƙara da cewa gwamnatin shugaba biden na amurka tana kan abin da ta gada daga gwamnatin trump na takurawa ƙasar iran har sai ta dawo kan bukatunta wanda ya tabbata cewa wannan ba zai iya amfanar ta da komai ba shugaba muhammadu buhari na tarayyar najeriya ya bukaci ƙungiyar malaman jami'o'i wato asu a tarayyar ta najeriya da ta sake nazari dangane da yajin aiki mai tsau da take yi jaridar leadership ta najeriya ta nakalto shugaban yana faɗar haka a jiya litinin a lokacin da yake karɓar bakoncin gwamnonin jam'iyyar apc da wasu 'yan siyasa a gidansa a daura da suka zo yi masa barka da sallah buhari ya kara da cewa wannan yajin aikin da ƙungiyar asu take yi zai shafi ci gaban ƙasar da kuma tunanin iyaye da kuma ɗaliban makarantun jami'o'i na ƙasar shehu garba mai bawa shugaban ƙasar shawara kan al'amuran watsa labarai ya ce shugaba buhari ya bayyana cewa ana iya ci gaba da tattaunawa da kungiyar asu ko da makarantu a buɗe suke ana karatu amma rashin karatu na lokaci mai tsawon haka zai gurgunta al'amura da suka shafi ilimi a ƙasar gwamnatin ƙasar mali ta ba da sanarwar cewa tana tsare da sojojin ƙasar ivory coast 49 wanda suka shigo ƙasar ba tare da izini ba shafin yanar gizo na labarai african news ya bayyana cewa jiragen sama guda biyu ne dai suka isa tashar jiragen sama na ƙasa da kasa ta kasa da kasa da ke birnin bamako babban birnin kasar mali dauke da sojoji 49 daga kasar ivory coast wa'anda suke cikin kayayyakin yakin su ba tare da samun izini shiga kasar ba in ji kakakin gwamnatin kasar ta mali wato kanar abdullahi maiga amma olivia salgado kakakin rundunar sojojin tabbatar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ƙasar mali wato munisma ta kaice ya ce sojojin na ƙasar ivory coast sun shiga ƙasar mali ne a matsayin sojojin da za su maye gurbin waɗanda suke aiki da wani kamfanin zirga-zirgar jiragen sama ƙarƙashin rundunar munisma wanda yake aiki a ƙasar mali na tsawon shekaru masu yawa sai dai maika ya ce gwamnatin kasar za ta kawo ƙarshen aikin kamfanin zirga-zirgar jiragen sama ƙarƙashin munisma wanda ake kira sahelian aviation service sannan za a maye gurbin kamfanin da na cikin gida tun cikin watan yuni da ya gabata ne da maiga ya bayyana cewa gwamnatin sojojin kasar ba za ta bar majalisar ɗinkin duniya ta gudanar da bincike a kan abin da ta kira take haƙƙin bil'adama a ƙasar mali ba wanda ya ƙara zaman tankiya tsakanin gwamnatin sojojin ƙasar da kuma ƙasashen yamma musamman ƙasar faransa wacce ta janye sojojinta daga ƙasar ta mali masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majalisar ɗinkin duniya ta ba da sanarwar cewa yara ƙanana 78 ne sojojin haramci ƙasar isra'ila suka kashe a shekara ta 2021 da ta gabata kamfanin dillacin labaran anatolo na kasar turkiya ya nakalto babban sakirin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yana faɗar haka a wani rahoto na shekara-shekara da yake fitarwa dangane da take haƙƙin yara a duniya guterres ya ƙara da cewa yara 982 ne dai sojojin yahudawan suka gurgunta a ƙasar ta palestino da aka mamaye a shekara ta 2021 babban sakataren ya kammala da cewa idan harmci kasar isra'ila ta ci gaba da wannan wa'annan kashe-kashe na cin zarafin yara a shekarar da muke ciki mai yiwuwa a sanya ta cikin kasashe wa'anda suke cin zarafin yara a duniya. Rahoton babban sakataren da ya ce sojojin Yahudawan sun keta hurumin yara har sau dubu ashirin da hudu a shekarar da ta gabata wanda ya nuna cewa akalla suna keta hurumin yara har sau sittin da biyar a kowace rana. Rahoton ya bayyana cewa an fi keta hurumin yara a duniya ne a shekarar da ta gabata a kasashen afghanistan demokuraɗiyar congo falastinu da aka mamaye da kuma kasar yemen iran ta kori kocin kungiyar ƙwallon kafa ta kasar watanni kaɗan kafin a fara gasar fifa 2022 a kasar qatar dragon scotchik ya fara aikin horas da 'yan wasan ƙwallon kafa ta ƙasar iran ne a cikin watan fabrilun shekara ta 2020 a lokacin da iran ɗin ta maye gurbinsa da mark wilmot tashar talabijin ta first tv a nan tehran ta bayyana cewa dragon skocic ɗan ƙasar croatia ne kuma ya jagoranci ƙungiyar kwallon ƙafa ta ƙasar iran zuwa nasara a wasanni 15 cikin wasanni 18 da ƙungiyar ta yi a ƙarƙashin horaswarsa labarin ya kara da cewa har ila yau Skochik ya jagoranci kungiyar kwallon kafa ta kasar Iran wajen samun nasara ta shiga gasar FIFA 2022 wanda za a fara a cikin watan Nuwamba mai zuwa a kasar Qatar. Kasar Iran dai tana cikin Group B a gasar ta FIFA 2022 sannan za ta gudanar da wasanta na farko ne a ranar 21 ga watan Nuwamba tare da kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila sannan Wales da kuma Amurka daga baya. Masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. An gaishe da Tahir Amin da ya kanta labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba to shirin na Muleka Iran a yi lafiya. Muleka Iran. Masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin samun kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a nan kasar Iran. Da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu wara sukan ci tare da mu kuma su jaɗin daɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. Idan masu ware suna biye da mu a makon jiya mun kawo muku bayanai game da garin Salmas da ke lardin Azerbaijan inda muka kawo muku cikakken tarihin wannan gari da muhimman wuraren tarihi da ake da su kuma ake zuwa ziyara domin kashe kwarar ido. Da fatan masu ware sun amfana da bayanan da aka ji. yanzu kuma shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya inda zai yada zango a garin sabzuwar shi dai wannan gari yana daga cikin manyan birane da ke lardin Khorasan Radawi. Tsohon sunan garin Sabzuwar shine bai haƙi. Yaren Farisanci shine yaren da mafi yawancin al'ummar garin Sabzuwar suke magana da shi, wanda bayan hari da Mangoliya suka kai ƙarƙashin ikon sarki Khawarizmi. Saboda jarumta da jarumai masu ba da kariya da saraukar da kai suka nuna da ake kiransa da suna Sarbidaran. kuma an ɗauki lokaci mai tsawo ana kiran wannan gari da wannan suna bayan daular shi'a ta alibuwai an samu wata sabuwar daular shi'a da ta kafu a ƙasar iran ta hannun salvadoran inda suka ɗauki kuma dogon lokaci suna mulki a wannan ɓangaren ƙasar wanda kwatar wannan daula ita ce sabzuwar garin sabzuwar yana daga cikin muhimman cibiyar taruwar jama'a da jami'o'i da al'adu da musulunci da tarihin arewa masu gabashin kasar iran kuma yana a matsayin wata alama ce ta ilimi da tarihin kasar iran haka kuma makarantun ilimin addinin musulunci na wannan gari suna daga cikin daɗaɗɗun makarantun addini a iran haka zalika wannan gari ya kasance mazaunin manya-manyan masana a lokuta daban-daban na tarihi kuma ya fitar da manyan mawaƙa ga duniyar kimiyya da adabi ciki har da ibini yamin faryumdi da kuma hamid safzawari babban musan tarihin kasar iran abul fadl bai shi ma a wannan garin aka haife shi jami'ar ilimin likitanci ta safzawar da jami'ar hakim safzawar da sauransu suna daga cikin muhimman jami'o'i a wannan gari ya zuwa yanzu akwai jami'o'i guda goma sha hudu a garin da kuma manyan cibiyoyin ilimi da ake ci gaba da ayyuka a cikinsu kuma gwamnan wannan gari yana daga cikin gwamnoni na musamman da ake ba su muhimmanci sosai a iran mahmud dorat abad mulla hadi safzuwar mulla hussein wa'is kashifi da kasim gani abul fadl bai said abdullah ifkahi sabzuwari da ali shari'aci suna daga cikin manyan mutane da suka fito daga wannan gari na sabzuwar mahangar masana kan tattalin arziki da kasuwanci tsakanin garuruwan ladin khorasan yana da wani matsayi na musamman kuma yana daga cikin birane masu wadata da arziki a cikin kasar iran ya zo a tarihin bai cewa garin samzuwar yana daga cikin babban gari da ke da nau'o'in bishiyoyi masu yawan itatuwa daban-daban kuma inuwa ce ga al'umman wannan gari da suke rayuwa a cikinsa kuma ana kiransa da suna aljannar duniya da ƙorama ke gudana a ƙarƙashinsa. tazarar da ke tsakanin garin sabzuwar ya kai kilomita 44 da garin mashahad kilomita 220 da birnin tehran ta yamma da kuma nisan kilomita 600 da 70 da garin sabzuwa da ke yammacin kurasan razawi bisa ina aka yi la'akari da yanayin dokoki yadda ƙasar iran take a shekara ta 1316 zamanin sha garin sabzuwar shi ne mafi yawan jama'a bayan birnin mashhad haka zalika ƙiddigar da aka yi a hukumance a ƙasar iran a shekara ta 1335 da kuma 1345 sabzuwar shi ne gari na biyu a yawan jama'a a lardin khorasan wurare masu ɗaukar hankali na birnin sabzuwar garin sabzuwar yana da tarihin sama da shekaru 150 da kafuwa kuma yana daga cikin ababen tarihi na ƙasa wanda makarantar fakariya tana da tsohon tarihi na shekaru 1100 a matsayin ɗaya daga cikin makaranta mafi daɗewa a iran sai kuma masallacin fominar da ke da hasumiyoyi guda biyu a matsayin wanda ya fi daɗewa a kurasan sabzubari yana da masaukin baƙi goma sha shida guda sha ɗaya daga cikinsu suna wajen gari ne yayin da biyar kuma daga cikinsu suke cikin gari ga kaɗan daga cikin wuraren da ke jan hankali masu tarihi a birnin sabzuwar kamar cihar toki diva sai masallaci bincike da tarihi da kuma asumiyar hursugad sai makarantar ilimi ta shari'at madar kabarin kashif kabarin bakrad sai gidan wanka na kaisariya da kuma gidan wanka na zafaraniya da dai sauransu gidan tarihi na sabzuwar a shekara ta 1380 cibiyar kula da abubuwan al'adu na ƙasa ta rajista tsoffin gidaje 220 da ke birnin sabzuwar wanda daga cikinsu gidaje 25 zuwa yanzu suna cikin jerin ababen girmamawa na tarihi a matsayin gidajen tarihi da suka fi daɗewa da suke birnin sabzuwar masu saurare gashi mun karo bayani amma lokaci ya mana halinsa ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan sai a biyo mu a wani shirin domin jin mu dauki da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shirin kammala ko ji shi ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku ku ci gaba da bibiyar shirye shiryen mu da muke yadawa a shafinmu na yanar gizo wato www.db1.ng shine shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan masu sa zama kuma za su ji daɗin shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa a yau ma muna ɗauki da wata sabuwar waƙar ce da mawaƙin nan na ƙasar iran mai suna ruzbe ni'matullah domin gabatar da waƙar da yake ɗauke da ita don an ce waƙa bakin mai ita ta fi daɗi ساکن ای باغ بهار آینه ای خنده بارا ای روشنی خانه و ای لاله پاکم ای روشنی خانه و ای لاله پاکم تاریک تو بودی ای مشرقیه عاشق و ای لاله ماون با نور نشستی و از آینه سرودی قلب وطن است قلب تو پیوسته تپیده این عشق ببین خانه به خورشید کشیده تیمارغی و قغنوس و امرداد و نمیرا چون اختری از خاک به افلاک رسیده سیمرغی و قغنوس و امرداد و نمیرا چون اختری از خاک به افلاک رسیده ای یاد تو در گوشه به هر گوشه خاکم ای سر به جوانه وطن ای شاخه تاکم ای باغ بهار ای خنده بارا ای روشنی خانه و ای لاله پاکم ای روشنی خانه و ای لاله پاکم که بال و پر تو سوخت خاکستر تو ذره به هر ذره هزاری گل تو در باغ کشانده است قناری از عطر تو آزاد شود باد بهاری ای صرف ترین صرف که بال و پر تو سوخت خاک سر تو ذره به هر ذره نزاری ای یاد تو در گوشه به هر گوشه خاکم ای سر جوان وطن ای شاخه to madalla rusbe ni'matullah ke na aka saurara a cikin waƙarsa da ya gabatar mana da fatan masu saurare sun gamsu kuma sun nishadantu kuma ta ƙayatar da su kuma anan ne zamu jalin zamun shirin sai a wata sazuwar za ku ji mu ɗauke da wata sabuwar waƙar kuma za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www wajibin jarin zamu shirin a nan ganin lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki a tarbiyyar mu a shirinmu na yamma domin jin mu ɗauki da sa ɗan labaran amma kafin na amma din tahir amin da ya kasance labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. thank you